بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi da 'yan uwa suka turo da su tambaya ta farko wannan ya ce assalamu alaikum da fatan alkhairi amin malam menene hukuncin limami ya zauna a ƙasan mimbari ranar juma'a ya yi fure hudu sannan idan lokacin kiran sallah ya yi ya koma kan mimbari ya yi hudu ba ita firi hudu ba ra'ayin wasu malamai wanda yake nima kuma akan ina tare da wannan ra'ayin na wa'annan malamai cewa firi hudu ba tana daga tana ma'anar tana daga daukan ma'anar a tahalluq yin halqa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi a ranar juma'a ya hana naha an tahalluqu yawm jumaa ya hana a yi halka wato domin wani karatu kenan ko domin wani a wani fadakarwa ko wani wa'azi ranar juma'a ko maksudin wannan shine ya zamanto mutane sun tafi da wato sako guda ɗaya na huɗuba da abin da liman ya fada a cikin huduba sai dai waɗansu malamai sun yi ruksa ga haka ga wanda za a yi fassara huɗuba kafin a yi huɗuba. domin kamar yadda akwai malamai da suka sharɗanta cewa hudu ba dole ta zamanto da larabci saboda haka suka ce ga waɗanda ba sa jin larabci ya halatta a fassara musu hudu ba kafin aisal kafin a fassara hudu ba kafin hudu ba ko bayan sallah to wannan yana daga cikin nau'i na istihsan amma idan da za a tsaya a duba na maslahar ai har gara ma a yi a karanta hudubar da yaran da ake ji din a ciki akan mimbari domin idan dai aka hada hudubar biyu aka hada ta ta larabci da kuma ta yaran tunda ita hudu ba ba bace ba tilawa bace ballantana a ce dole sai da larabci to ya halatta abinda yasa ku annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ya yayi umarni yayi umarni yayi magana da wani ya yi umarni da shi wanda ya nuna kan cewa zance a cikin hudu ba da abin da yake ba a cikin alkur'ani ba ba zai ba sharaɗi ba ne ya zamanto dole sai abin da yake wato larabci za a iya yi da kowane yare a ballantana ma idan kuma domin a fita daga cikin saɓani aka haɗa da larabci a yi da larabci sannan da hausa saboda haka idan shi wannan limamin yana yi ne bisa wannan fatawa da aka bashi ko kuma bisa wannan ra'ayi da yake ciki cewar zai yi fure hudu ba bi ma'ana ya fassara hudubar da zai yi sannan kuma in lokacin huduba yi ya tattaka ya hau kan mimbari ai kasancewar ya yi fassara hudubar a kasan mimbarin sannan daga baya tattaka ya hau mimbarin ya nuna kan cewa fassarar hudubar ba ta daga cikin huduba eh, to in yayi wannan babu laifi amma ga waɗanda suka fahimci ga waɗanda ba su ga wannan a matsayin ruksa ba kuma maksudin abin da ake nema na bayyana ma'anar hudubar za a iya yin ta a cikin ita kanta hudubar da yaran da mutane suke ji to wannan ya fi kusa da aiki da zahirin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana at-tahalluq ranar juma'a wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da imani amin ya ce mun kai wata baiwar Allah mai fama da ciwon aljanu wajen wata mata mai bayar da magani amma da muka je sai matar ta nuna cewa wai a ruhanai ne suke halartowa jikinta suke ba da magani, sai suka halarto suka ba da rubutu a je a tofa ayatul kursiyu da kulawuzai a sha da kuma turare amma mara lafiya ta shiga ɗaki ita kaɗai ta cire kayanta ta yi turaren Shin ya halatta a yi amfani da shi Allah ya saka da alkhairi malamai kamar lokacin da muke tafsirin suratul an'am mun yi ishara ga bayanin malamai akan wannan wa qala awliya wa yawma jami'an ya ma'ashar al-jinn qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wannan yana daga cikin nau'in istimta'i malamai kuma sun tsoratar akan wannan saboda mutum bai san lokacin da zai haɗu da shaidanu ɗin ba in suna nufi da rauhane suna nufin muminan aljanu muminan aljanu to wannan akwai su to amma wa ya gaya ma shi wanda yake hulɗa da aljanun cewa muminai ne eh, domin su ma kamar mutane ne akwai masu bin Allah akwai masu saban Allah wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qara'iqa qidada to baka san ko duna zalika din ya hadu da shi ba don haka ne malamai suka toshe wannan kofar cewa kofar istimta mutum ya rinka amfani da aljanu kan neman biyan bukata ko ta magani ko ya je ya hako masa wani abu ko abu ya ɓata ya je ya dawo masa da shi ka ce wannan babi ne mai haɗari zai iya kai mutum ya zuwa ga saban Allah ko ma ya zuwa ga shirka saboda haka al'aula wannan a kai a tsaya akan yin maganin aljanun da ayoyi na alkur'ani da kuma wanda aka san kan cewar su suna mu'amala su suna yin magani din ne ta hanyar wato ayoyi na alkur'ani da addu'o'i na sunna da kuma addu'o'i wanda aka san ma'anarsu wallahu ta'ala a'lam to sannan wannan yace Allah ubangiji ya ƙara maka lafiya Allah ya ji kan mahaifa amin malam shin ya halatta a shari'a uncles wato brothers ɗin mahaifina su aurar da ni wayil mahaifina yana raye idan bai halatta ba malam ka yi musu nasiha saboda wanda za su aura min wallahi ba na son sa kuma mahaifina ya goyi bayana saboda ya gamsu da ya dalilai na amma sun ce dole ne sai na aure shi kuma shi ma ya sani ba na son sa malam amma ya takura mu through uncles ina sai an yi auren shi ma malam dan Allah ka yi masa nasiha kar ya auri macen da ba ta son sa eh na farko dai uba shine yake da haƙƙin aurar da yarsa kuma duk wanda ya aurar da yarsa ba tare da izinin sa ba a wannan aure batacce ne wannan aure batacce ne shari'a za ta bata wannan auren sai dai idan uban yayi izini saboda haka ‘yan uwansa ba su da haƙƙin su ce za su ƙwace masa wannan haƙƙin su aurar da ‘yarsa alhali yana da rai abin da ake yi na kara ba shari'a ba ce ba shari'a ba ce don suna ganin ƙaninsu ne saboda haka suna da iko da shi suna da iko a kan ‘ya'yansa wannan shari'a ba ta ba su wannan ikon ba shi shari'a ta ba iko shi shari'a ta ba mu iko ba su ba ikonsu kawai in ya wakilta su amma in bai wakilta ko kuma in ba shi da in ba shi da rai amma a samu wato in dai aka ɗaura aure tare da waliyi makusanci manisanci bayan akwai waliyi makusanci to wannan auren ana ta tawakkufi sai wannan makusancin ya ba da izini illa na uba shi na uba kam kaulan wahida wannan auren ce ne bata shi za a yi saboda haka ba su da haƙƙin su yi wannan kuma shi mai neman wannan yarinyar mace ta fito ta nuna maka ba ta so ka haƙura mm, ka haƙura ah, kamar yadda sai na ah, wato utriwa ha kathir akwai mata da yawa ba ita ba kaje ka nemi wadda za ta so ka ah, kuma lallai su waɗannan ‘yan uwa na mahaifi su san cewa abinda suke keta shari'a ne abinda suke nema su keta shari'a ne ko ba su da madogara a cikin shari'a kuma wannan zai bayu ya zuwa ga <coughs> gabata zumunci zai iya bayuwa ya zuwa gabata zumunci don saboda idan shi uban baya so aka je aka yi zai kullace su wanda wannan kullatar za ta iya kaiwa ya zuwa ga wato a saba sabani da kuma saba tsakani da adawa da kuma ganin kan cewa sun keta masa huruminsa sun keta masa haƙƙinsa saboda haka a ji tsoron Allah a bar wannan abu na'am a tunda sun yi azama kar ya yadda mahaifin to eh, wai eh, idan to wannan wai wani sharhi nake ji wai da alama su sun fi shi ƙarfi saboda haka watakila ma su za su aurar da ita idan bai yadda ba sai ce su je ka aurar da ita shi kuma ba zai iya ba sai shi ne muka ce su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah in dai dan Allah za su yi dan zumunci idan dan Allah za su yi dan zumunci to su dubi Allah su dubi shari'ar Allah su dubi zumunci su dubi haƙƙin wannan raunannen baiwar Allah su duba su ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da macen da aka ɗaura mata aure ba ta so ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙara cewa an aurar da ita bayan ba ta so an tilasta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware wannan aure ya warware wannan aure kisa tana nan cikin sahihul bukhari saboda haka yayin da mace ta ce ba ta yadda ba to Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunkahul bikru hatta tusta'mar wala thayyib hatta tusta'zar ba a aurar da mace wadda take budurwa bata taba aure ba sai an nemi jin ra'ayinta kuma ba a aurar da wadda take bazawara sai an nemi izininta saboda haka in tace in aka nemi ra'ayinta tace ce ba ta yadda ba shikenan a kyale ta a kyale ta abinda kuma suka yi niyyar za su yi kar wannan rashin biyayyar da ta yi eh, bayyana ra'ayin nata da ta yi su ɗauke shi a matsayin tawaye ita za ta je ta zauna da wannan bawan Allah ba su za su zauna ba idan mace tana da haƙƙi ta yi a kan dukiyarta a kan cewar ba da izinin wani ba za ta iya tasarrufi a cikin dukiyarta ina kuma ga kanta za a tilasta mata ta yi abin ta bayar da kanta ga wanda ba ta so bayan ba za a tilasta mata tabbatar da dukiyarta ba akan abin da ba ta so amma sai a tilasta mata ta bada kanta akan abin da ba ta so wannan ko kaɗan ba shari'ar annabi Muhammad je ba sallallahu alaihi wasallam don haka a ji tsoron Allah to sannan wannan yace assalamu alaikum ya malam dan Allah ina tambaya ni ne nayi kwana uku bana sallar asuba sakamakon ban da lafiya amma ina cikin hayyaci na malam dan Allah menene hukuncin laifi na kuma ta ya zan rama su Allah ya mayar da malam gidansa lafiya eto eh tun da sallolin har kwana uku kenan kai yawan sallolin sun kai salla sha biyar kenan ko sha hudu za a ce a sha biyu kai ko? e na gane na gani eh, sallolin da ya samu guda sha biyu ne ko? a zahar la'asar magariba isha ta ranar farko hudu kenan a zahar magariba isha ta rana ta biyu takwas a zahar magariba isha ta rana ta uku sha biyu ko to sallolin kuma da ya rasa na asuba din tunda yanzu dole ne ya rama su zai rama sallolin amma tunda sallolin da ya samu adadin su ya wuce akallan salloli da ya waje ba a yi tartib wanda yake shine sallah hudu ko biyar to a nan wajen jerantawa ba zai hau kansa ba saboda haka sallar asuba zai yi guda uku ba za a ce ya yi sallar asuba sannan ya rama waɗannan sallolin na wannan rana sannan ya sake sallar asuba ya rama waɗannan sallolin na wannan rana a'a su dai salloli na asuba ɗin guda uku da ya rasa su kaɗai zai rama ba tare da ya yi tartibi a kan sauran sallolin ba na kowane lokaci ko lokacin an hana yin salla haka zai rama waɗannan salloli sannan bayan yara masu ya kuma tuba ya zuwa ga Allah jalla wa'ala akan ganganta barin sallah da ya yi musamman ma sallar asuba wadda take mai girma a wajen Allah jalla wa'ala to sannan a wani cikin tambayar da aka turo assalamu alaikum malam ina yi maka fatan alkhairi amin ina so a yi min bayani akan salatul ga'ib sannan idan mutum ya je sallace ta zai sami ladan qiratsi tunda bai raka gawar makabarta ba na gode Allah ya saka da alkhairi daga Muhammad Nasara na'am salatul ghaib asalin ta samo asali ne daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Najashi wanda shine sarkin Habasha ya rasu shi Najashi yana waje babu musulmi a wajen kuma babu ma an ce ko sallah ma bai taɓa yi ba domin a halin da yake ciki ba ma zai iya yin bayyana addini ba ballantana ya yi sallah kuma ba wanda zai nuna masa me ake ciki na wahayi saboda waɗanda suke tare da shi musulmi sai a shekara ta bakwai bayan hijira sannan suka zo madina suka dawo daga hijira habasha su jafar ibn abi talib radiyallahu anhu da sauran waɗanda suke tare da shi to lokacin da ya rasu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan'uwa naku a ɗan'uwa naku ya rasu a ƙasa wadda take mai nisanciya ku tashi ne masa sallah sau da haka suka tashi annab sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su ya yi musu sallah to tahdidin lokacin da na shi ya rasu cewa ko lokacin da ya rasu su jafar suna can ne ko bayan sun tuho, Allahu a'lam wannan abu ne wanda yake ba a yi ta haƙiƙinsa ba amma a bisa ban yi ta haƙiƙinsa ba ba zan ce ba a yi ba ban yi ba ni a gajerar ilimi na amma dangane da malamai abinda suka ɗauka a kan wannan imam malik ya ce ba a salatul ga'i gabaki ɗaya wanda ya rasu kawai ba a yi masa sallah a waje ba a yi masa addu'a imam ahmad rahmatullahi alaihi da imamu Shafi suka ce ana salatul ga'i shi a wajen imam Shafi ana iya ma kowa salatul ga'i shi kuma imam ahmad ya ce za a yi salatul ga'i ga wanda yake ya rasu a wajen da ake kyautata tsato kan cewa ba a yi masa sallar janaza ba ko kuma wani ne daga cikin fitattun musulmi jagorori na musulunci za a iya masa salatul gai to wannan Shi ne ya sa waɗanda suka rasu a wuri wanda ake kyautar zaton ba a yi musu salatul ba a yi musu sallar jana'iza ba akan yi musu salatul ga'ib ko kuma a ana ganin saboda wato muhimmancin su ga addinin musulunci sun cancanci a samu wannan lada a yi musu salatul ga'ib wannan a bisa mazhabar Imam Ahmad kenan amma a mazhabar Malik rahmatullahi alai sai dai kawai a yi musu addu'a wallahu ta'ala a'lam sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah jalla fi ula ya ƙara lafiya amin menene hukuncin wanda ya doki wani da bulala dukan ya sanya shi zazzabi har ya mutu eh to shi duka da bulala ba abu ne wanda yake bisa al'ada yake sanya kisan kai ba eh? duka sai dai in yayi dukan a wuri wanda yake zai iya sanya kisan kai kamar da bulalar ya ke shi a makisa kamar karkashin kunne ko kuma a kansa ko a wajen inda zuciya take wuri wanda yake zai iya sanya wato makisa dai ta jiki wanda a galibi idan mutum aka dake shi a nan wajen ransa zai iya fita amma in kawai ya yi masa bulala ne a wuri wanda aka saba yi kamar a bayansa ko a kafarsa ko a mazaunarsa in yi masa bulala wanda wannan bulalar kuma ta zo kamar yadda ya ambata ta sanya shi zazzabi har ya zo ya rasu to wannan shine wannan sanadiyar kisan shine sanadiyar rasuwarsa shine ya sabbaba rasuwarsa sai dai wannan kisan a kisa ne wanda yake wato a kisan kuskure kisan kuskure ne sai dai ga waɗanda suke cewa kisa biyu ne ko na kuskure ko na ganganci ko kuma zai iya zamantowa kisan shibuhul amd mai kama da ganganci domin kisa mai kama da ganganci shine kisan da ka sabbaba da abinda a galibi baya sanya kisa amma sai a samu mutuwa ta wannan shine shibuhul amd shine wanda ake gallaza diya akan wanda ya yi wannan dukkanin ko sawa'un na kuskure yayi ko ko kisa wanda yake mai kama da ganganci a zai biya diya sai dai a kisa mai kama da ganganci wanda a zahiri shine irin wannan a kisan da yayi dan bulalar da hayye da za sanya ma mutum zazzabi watakila bulala ce mai tsananin gaske mai zafin gaske saboda haka ya zamanto nau'i ne na mai kama da ganganci to kisa mai kama da ganganci wajen biyan diyarsa ana gallazawa me ake gallazawa shine wajen shekarun raƙuman da ake bayarwa to wajen shekarun raƙuman da ake bayarwa ga masu ba da raƙuma wajen diya kenan to shine za a iya gallazawa amma waɗanda yake ba raƙuma suke bayarwa wajen diya ba su suna ba da diya ne ta dinari dinari dubu to waɗannan su a kudin haka za a biya Shi ne yanzu ina ga abin da suka sanya na diya a satin da ya wuce wajen miliyan 48 ne ko miliyan 400 da nawa eh miliyan na'am sai biya da dala owai oh, ne gallazawar na'am diyar diyar kisan kai diyar rai miliyan 610 miliyan 610,700 bisa abinda dan uwa malam salihu yake lissafi koyaushe to sannan kuma sai ya yi kafara sai ya yi kafara azumi 60 saboda shi ne ya sabbaba wannan kisan shi ne ya sabbaba wannan kisan wallahu ta'ala alam amin amin amin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 akwai kuma yana da mara lafiya tunda ta samu ciki wallahi tana ICU wajen wata uku muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya inganta mata lafiya Allah ya fito da ita da cikakkiyar lafiyarta akwai yar uwa wadda ita ma ba a ganta ba jiya sun jiya ne ko shekaran jiya yan uwan suka ce a yi musu addu'a muna roƙon Allah ya bayyana ta Allah ya dawo da ita wajen akwai waɗansu mata ma ɗazu da na haɗu da su suka zo suka kawo kuka a cewar 'yar uwarsu yau kwana uku sun neme ta sun rasa Allah ya bayyana ta kuma wannan masifa da take nema ta shigo mana wannan ƙasa ta wannan gari namu muna roƙon Allah ka yaye mana wanda suka shigo masu wannan ta'addanci muna roƙon Allah ya tona asirin su Allah ya kar wato Allah ya watsa aniyar su Allah ya kore su daga wannan waje Allah muna roƙon Allah muna roƙon Allah ya koran mana dukkan wato ɓata gari masu neman kawo barna a cikin wannan ƙasa mu akwai wanda yake roƙon addu'a akan sabuwar sana'a da zai yi za su fara da tafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su dacewa akan abin da za su yi. akwai yaro wanda yake yana da mu'amala a cikin kasashenmu a cikin kasashenmu na musulmi muna roƙon Allah ya bada dacewa kan wannan mu'amala akwai wanda akwai yaro wanda shi ma yana da mu'amala wadda ta sarkake masa muna roƙon Allah ya sanya masa kyakkyawar mafita Allah ya warware masa akwai masu tafiya muna roƙon Allah ya kasance tare da su Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya akwai wanda suke kan tafiyar ma Allah ya kasance tare da su ya tsare su da tsarinsa ya ba su kariya da kariyarsa akwai malam abubakar na hotoro matarsa ba ta da lafiya Allah ka ba ta lafiya akwai masu neman aiki a waɗansu kamfaninnuka muna roƙon Allah ka ba su dacewa akwai masu neman haihuwa muna roƙon Allah ka azurta su maza da mata masu neman haihuwa Allah ka azurta su da zuriya ba. akwai ƴan uwanmu da suka samu konewa a jihar Jigawa a garin Majiya sanadiyar tankar mai da ta kama da wuta muna roƙon Allah ka gafarta musu Allah ka karɓi shahadarsu Allah ka ba da haƙuri akan waɗanda suka yi wannan rashi Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu kariya daga dukkan bala'i Allah ka ba mu afiya daga dukkan bala'i Allah ka saukar da rahamarka akan mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin